bow jamar kpe kpe ɓeri marti tan bon kanu alfawa gono ko hakaci deɓoro ka ɓeni ka hijete alhaari wendiya gon na gunde deyan na hiije how kunu bon gonoya hijeri bara hiije aw tomarsa namo fonon ba ka hijeri hin saka honna mo kan don na how modinon hin saka a honna hijeri non keyani kaka hinsa kaho ngano mete hɔn honnen nse ka gunde bongonon na hije damungoyo shakani nsi na ma yayi ko ga margan na cerkwene den yayi ko ga margan na ceren gonu ko zina tena domin hije sin binni gonu ko zina tena de ya sen makai sadi den bakai ni wai dai barakacino ajnabiyya har boro dinga macha se ajnabi na bara chere se halali se wai dima ya borofu eh ayai aborofu no da hei, kabeni, hei hayo kpiri di kuna hini ka temma hije ho nga be kwe fo ichi ba hayo kpiri di kuna nsu hije ho se kpiri di chere ma kai jina hayo kpiri di ma kai be kwe yo kan na hayo kpiri kai yo do koton sin na dalili abine don gono nan amma ka nan na gana gana nga kwe gari sin na dalili nga nan tam ka yei kute buru wodo ka ba yo kwiri kuna aini ka tem mahije ho nga no no dia cinte tutuma mahije ho ko di suna hene tarisi hije yo mbinni da hei ka beni sadi den na hije insa saka ho ambere ka yei haruka adon tama a harzo marsano hije tembini ko di marsa mai gamba zeri ko di keren ga zeri no nya diga su ga zeri ba be diga haika barana ba ka bai kwe yara ka gardama da nindi amman gardama di sin na fayafo haika baran ngano a yara no seya to marsa iri ogo nari hawai bɔcɛntɛrɛ o ka bɔrɔ ka tɛ ka beeni na a ye ko mayo hawe na ma ye kama domin da n nta ma bon nga dum baran wey no ha mm. nga chere bere kaya ba evu maka ci ngun wey di hije hinsa ko ho kaya ara ko kanan sai fa adon teno mbe se boro sindi ko ha ha bani da bi fa di ngono fu ko na bani na ba cha wo ade ko teno har ko ko ara no se boro fati fati ka ko be fa ya gunu <laughs> to de hawe wo bon ta bu seni de abara no ba hawe di dabu wey di ba hin ko gono boro di farani da narabi ni kani do suhuro kani do sinnan huron binni do mun de kani do huron binni sinana to de se mo zimbiriyo na chere ko gono futeriya guda fo de wei di haika beni mahije di hin saka ana anaci zaka ka hije sinte jama kumma ya hinkante on bajama kumma domin sinte chere bara bine yeyono a hinkante o bara haweino no bajama kumma se mm -hmm. to de ya boro aba gbeedi te boro taji a wi kulo na a wurin ca 4 kulo de ya sinte weidi baabe awu wo ka bagoro weidi baabe gordo a hinkante hinka a hinzante sadaki a tacinte weidi haru domin ba nono an kamme kwesere kata awu wo ka bagoro weidi eh, woka ka bagoro haru di gordo borfayin ka goro haru di barani mai no haru an kan meza ni no haru an ce awo haru gono ana don to kuteno an ka tase meta bongoma n'o mane mane ku a to de an ngago nta ngama chata ifa a cibe kanta san sadaki ka kano de ya borota ciwo atoko to salfa ka baton tonun la ka deweniya ka gonu te meno seda meno abeni alfayo y'a hini katte zika de zika abina an hini katte portable ga alfayo zanga mete portable ga non bahi je ho a kinse eh sinte portable ga non hije wiba ho portable si ko hije wi ehe de aza de toka boroti portable kuna mane anan tam nga hunu tam yo yano portable kuna ngmane ana no wei nga tutu ata ya tabbata hiji awro ha de hawaidi da bu ko no hari portable ga nyini ka kuriyote nyini ka pel video fo te wato sur le charge ko chere wonne ka te cha cha cha apen 10 minutes no na hijeri chere ho ka beniko ka bi na na shenia asi alfa yo ka deweniya kan tena asin kuna acha asin kuna borma ka ma chino tutuyo anje ba sa tombu bien wala le bo dodi adon na bala alfa ngana adon chan dini sadi e irin te ao azu hijo yin sa ko ho ao pe mal no bonkan hada wallahu ta'ala ri pe tamo gonu ko ha hayo hin kan te kuna ka yala memuno yo me ho irfe ca mana alqur'ani jirmante kuna wa in min shay illa yusabbihu bihamdi kace haifosi da ya ya kuna da ya ganna kuna sai dai ngunga kwa itere geyani ngunga ma ce ko tola ngunga ma sharka kewa walakin amani la tafqahuna tasbihahum no subahinika mene irikpe geyani bei no subahinika hinika fahima haikuri aguri kwe ma ce amma mofon ga ce nariba beba ba hayodi kuri aguri kwe bota monka nga bota libe ba irisu be me ho gono bota kuna e eh, mo fono me muno yogun nor kwe kwe be ri bota na me ho nga dirisu be to marza wachi kodom kodom na me batanu ana me ho no di isaham de harisinti ko ko gukute isaham yara no kabiri kamilim bokoto kuna bɔkɔtɔ di kuna da huro n'o bɛ mɛ mɛta tɛ a ga bɔngɔ taabunu k'a mɛn bata hali cɛdo maka de ye yotɔ a ka ga ni anduka fati fati ka hunu kute sada ana mɛn hɔ ana mɛn hɔ cɛrɛ n'a mɛn bata nɔ tɔn m'o bɛ yen hali zaka ka bɔ na mɛn di kuna ŋa di na bɔ hunu yo na hali cɛdo ta go maka a fɔ e muso ma nci hunu isa di kuna nɔ de gure gono isa di jɛrɛ makaru gure diga kadu wa gure du gusu fo ka kwe huro den huro ni ndino mameyo bata bata hari che do tago maka de de hari de ka ko do tukute wu chifo hari ka azu mukute za gure bongo di ngano ngana ko zu mukute ngmene isakuna de ba chin na meho awo irsu yin kan meho ya sibe a den ba chino meho hanchine za su ma mata an ko bibiri ko ma sadi namo fona meho irkwe aga meho ya sibe no ase memuna yosi wo kayo nanda meho kuna iriyo boro iri iriyo no ndam meho ba malaika su meho dum eh, ba malaika bɔ su meho ifo ga na malaika su meho malaika na ga kabara ama anaga kabara aham abendo na ga kabara asaabo to sadi ifo adam. basa fo cere gona nor kwe gane kwa no ifan ga dan kwe ne ngar kwe ci la yes amun mbine mon su fara nsu ko sawa hay kari on tesa kaka fara aci bai fo boro tunu te ka fara dan je to malaika su fara sadi fo me kan dan kwe ne ir kwe mal no bon kan hay ka nde baka ala kari ta gano ngano wato nkam me eh se ku se ku yori ma kaka nka domun har borosu heyo didam hay ka ka koy ko bara kamme ngmene eh, wewe adoyori har bo cere suga adam za kamme jinde na jinde bongoga har borosu dam no be mane har boro hini ka we dam ngano koboro koboro di bongo ne odo kamme nze ne o de nga be kwa bo jide mbine ba hini ka danne ndia hini ka dam kamme gumo mbine hini ka dam kamme o a masa tutuma kamme gano bi kwe tutuma hina k'a wakayo mbara do ba kwe choro kamme gano nhini adamyo suga adam igumoga domin kai gumono manna ayin kata zibi fama huru koboro chiri den ka ko ngase an huru nse ngal dikona sadi kɔbɔrɔ fɔ fayo har boro chere hanzuru fa agent ngano har boro dam ba sa famu geyo prop ko tu kallo an ci guru bi na ci guru cire la an bara eh, hanzurfa harboro na su wura dam wai boro cere a wura dam wai boro cere mene wura aɓa in dam a mene wai boro cere mo in ka dam a kamme kusum ka yar kadam kamme jinde ka fakate ce ka dam nune dam hanga ci wai a kurɗimey se harboro se irpe mal no bon kani hada wallahu taala alam jamar pemal citan bon kanu bi irina haifo kan dom hongu borose basin ka hayori choro na bara haramun mbara halalino nkuna fo ngano boroni nan hije wei aman cin ga yabo na taniyo ka buguna no margaga na ngan cika na zinate wei ribo ngona zinate hari de ko huro no bin ni ko ribo ngo berka yei zinanze zinanze bina duka go asutu bima ha to masanga na alfa go no ko hakachi iri na se niya katam amma iri na haifo cingoyo se nindido wato go na kuna ha no rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bongo ataba a taba ka ho a bongo se maniyo na weyo na fo a weyo kuna fo ka kere ya tani sabuse cinadi bongo sura zumuno ikon nungan bi sungai ya ayyuhan nabiy لما تحرم ما أحل الله لك متين هاي كاريكو يا حلال تا وانسى حرم تا وانبونغوزي نو دي ها عند بيقول نا ليبرتي ها أما سين نا ليبرتي ريكو يمن حكوم سيكونا لا لا لا لا أسوكو ريكو يمن حكوم سيكو كوتو كو بره بره أبونغو بني باغا لا كاتين نسو يي كمان نويدي ويدو كبرا سي حلالي نو نو ريكو يتي فوقنا تبتغي مرضات أزواجك ويو يردانون غرو كو تيجيها ayo di mai wiyo dol ko yacin ana ko su domin ci wallahu ghafurun rahim na bara tari da abu kwano sisi bitu tuma ma kwe de yan ci bar sai ka an bi mai nan cin weidi na su ye kama ni nara a bare ka cin nga sai haramun tari no ed ko yacin ngana tari di da ba sai ko ma ya sisi ni de ba mai ndo mani nan wei fo nwei hin kan daga nan ngancin su ye kamani nawo tari non te atamma maga far malar pega ka wei di ye tin cire ko mani nara to amaka na cin ga ya tani de boro bara fu ko ni mo adilan shi tan wei yo shakani ka de na cin ga ya tani boro ya tani mawo ka tani gari de chara cikan ga kamediyo ngana guna regel kuna mbere so mani na wei boro saka guna regel kuna to de asemma chase abaye ngane do da chawa na barada ko to de ase ambei manika ma bantanna nungu da fo ya gonu nindi be na sabu aban hinika hore nani doma suban makpanse no de asan hore nani madum hore kuru wasu ha alfa ifoyodi nkuru hoore kuruka ade ba hinikaten na aranma bara satisfait <laughs> da ade hinikana mun dum bogo abeni nana aisha radiallahu anha kaciba nga kammecin kodiyo andebi makka alakarigonu ngaga sadi naci nga seba man bogo hinsa de ngama hinsa kan nga bogo editete ande ma hedite nga ma hedite anka hedite da ade hedite ase cufa be na hedite no ahoro eh, ahuro balfayo ami haji kwemal <laughs> no bonkani to marsanin na teya mon na bahe fo ci waydi se ngam bisa ka pe mani na hansine nin na hansine di mene zanga ya te kuna tarisi amma nin na wo ka ta ni dono tarigonu domin a hakinon zaka kwen na nyonwa ya chere ngwere no ngam kwen na nyongo to de a se man wana excuse presentaga bosi ma ko suno bi vraiment ka ko ko to wala adina hini haidan nan yongo kamme afo ayin kante chimi bi ala kar de gonu mane gano asano be boron yin ka gon na we yo teri akuna wo ka ta ni ga la kar si henedi sa hansini de kwara na sai ka ala kar ya de paga debine bolla kar ka kogono num fo ɓangono ko tene la sabu bogono ñongono <laughs> dana ceya den na kala kari immanma kariga awimma gey de la kar gono nindi haya hinkana hey imma kargeyo aw geyo jamanama alhamdulillahi irkpemar kosu ɓoron masu ka kan iri tutuyo oci kari kari kan mena gona ne ci hanu kuru cere ya de gonun bine boro mo gun kodai la kar gonun yongo awo boro masute ya boro fo kar pe nan wato mfuruce in kanka no be na sagor ngo gonun kan furuce in kanka o kayor pe na ngomini mfuruce in kanka in yin ka furu ne ka kwe furu ne ndia da da sute irpe na boro fo gomini boro fo mo mfuru harata ci ayin ka hin ka furu ne ka hin ka furu ne irpe na boro gomini to amma ahan sino ka hen nano deri furu ho ser mo gunguri ke har suba ko ko ko ko ko ko irbe irbe ro goro de hari ta go baka se suba ga laba mo nka pe takiri nde gun han sino wahara no ka wahara no de ka bo wiro na ndi al de mane ya domun har ho gunguri na ka to de de hari ka ko bara gunguri fo kweyo wasu ka ko pe nane bai ka wo ka sen don ba kwen na a agon na bukata sani wanda nuka kwen nan ni nika kana fone da ya rika ko bara ni kwe nsi ko shi te to da zanka tan bi ni ngadi tari ya bo gono ni nan la shakan amma ki ma ni yon na fo ya bere kayi zina hada wallahu ta'ala a'lam jamar kai mal no bonkani alfawo gono ko hakaci boron magon na wayo da ahinka awa hinza awa taci ngisiyo fu guda fa kuna ya boriyo kabisa ngisiyo mani mani haikar pe bongo ba kace jiriga amma bai kwe fo diyo ka hanal tilasin na ngadi ya bisarse ngano mete kace askinu hunna min haithu sakantum min wajdikum nun kano hunayo para na farani nafu man gisinin di wo hunure ya in ko zakara suna ma fo bugu ma bisa a hansine bugu domin hai kuru no we boro yo cho un hansine ga ndi ando mabara yufuna ka bugu yo chini kan we yodam da yi ko ba ta cene nan ba bugu hinkanta cini no bai a bara mani na bugu sinti hari sima dozaji sen we yo na sima di dozaji chinete gbe iberi e ama mma soyo kan duwa o ni gbe ifa anji ma soyo no mba masabu nga no nkaya wallahi ma ngene gbe di kuna fai <laughs> to den ban makaro guda foyo da mun bugo kuna den na karo ta goyo kan dam diguna madiya ka ngadi kalite tere bisa ngoyo ngene ton machinse makuka ye nindi sen yara kadi haifo haifoyo kan bara aibi nindi kan ŋeyo haifo haifoyo gono kan bisani donc weboroyo sen nin su ka duwa manin koto ama ndema kokari ka gono juste milieu ndema kokari kan boŋo carima hay kan tene ma tene hay kan tene matene tene amo gono nkuru mo kuna den kana mari mari guda fono no kuruma kuma kama den ha muri za sucrerie yo biscuit yo ifo ifo yo majisi no kurpe ma ama ngoro ko adilan shitena ama da no de ka ko fefe yo to de mon mama wai fa cere mon hin kan kanza an sharsh cere a hay kurte mmene no nde kan na nto ko ku foron nan sibi ka de ngabugu ko kori ko ka ko kani nari pe nwe yo de bor fo nan ha fu ntutu kyɛrɛ kɔɛ sɛ no o oh, n'o ko efu nyɔngɔ yoruba ma n'o fu nyɔngɔ o oh, a ko n'a wei fara ni saadi n'o amɛ yi o a wei ndiɛ kɔtɔ nte yi o tɔde yan se yi o di sin na xiri to a ma laharibu gan n'o ye o kan o bɛ yen se yi o di y'a ci n bara nka telasi wei o di se telasi man se se domin laharibu wei a su gɔrɔ na wuce. dede laaribu wai na wece bo in kuna fode baka la hara jirisino laaribu wace tere di mutu bara wace tere berkete yara sa fondu ganye hantere oba da bin na sahaba yo coro don huna non na wayo wayo da bina sun huna mani ma nungu da fa non goro sai na umar na wayo no usmanu na weyo aliyu na wayo mede andebi na wayo wa honne kada weyo wecin fodi kurpei no be mani don goro andebi fuudi kuna bi fudu kabara bugu bosiya bosiya boosiya foyono aji bugu ponta ponta foyo ana bi fuudi bara nga weyori bina huna fuudi to nga no laarubuyo mbere kaye dendena ngisini nguda fo han fonde ka kanceno ka a fana hansine jinani lahara to ma ɓe nzan wey hinkana domin wo kana hansine widi gominanti ŋene hukum simetenta se semma nga ɓo wi ka bana sadi nzan wey a agalla arbuyo don bai ka da na wai hinkanta za hinkana zam to dai san ken na fo da ka ko ba wai hinkante san wai hinkante da ba kpara ka kuna wa gono wai hinkante da sinindi den goro sa ma bo dan kpara kweyo akwai wai hinkante dona to la rubucin wai zanun fo da no mamaci harin nan na wai di mahaihai fu mana su ba gon na wai nunfo fo harin haihai da ya ga nanon ibn baz rahimahullah da ya boron mo ba wai zayo yara rayon wai funya se anaba tilasi mbano ya da ka baran ciya se ba hun hun de kayo masu chase koyo mo oferi ni non babe markacin se ka no ne no mane mane mane au no bere no mane mane mane sadi na banan koyo ma cerebe sadi kurma oferi sadi di ngoy bo yo sindika yeya Eh, de ya mosor kurpe ni ko de ya koyo ba hin cerbi wallahi hala to saudiya ganna boro ka babe wai hiji wasu shika hanu kana wai zaka kana babe foyo hendina ka gari <laughs> ase nga hanzure nga haruzenona nga na di na cere hiji zanga jirigu banna nga mfefe nga ko nga hiji ka kakwe waidi sai wa ba. ma voyage la arbo hije teno no tama hay kari odo na hije mutu ka na protocolo la arbo cho odo hije mun protocol na bayani iri na protocol yo dan hije ga ya nga na mborfo ba hije ka na hije yi kwa mansu ni ka hije te nar pe borogo na hije yi kwa mal protocol dia ba la arbo ba hin ka ka borogari ka mara ko abe manu kana haba maninofu meinon babe eh asa da yardan na ran na ngana dina ga nono de nga bo bi na ta jibon sada ki go sere go irkwe mal barka dal kwe manu jishi bani hije gorona nkwe ku ku ngoro teno hanu fana de ka ci rin kwe kar ba be fo a a to de no ba ci ka saudiya boro ya bara ya unu fo kamen ngone ya bara sakan de bi ismailu tun hije teo ayara ba be ibrahim se ibrahim gono palestine nga gono kaba kwase makka nga na hijete di duka ka gara na hijete a ah, masha allah ka guna nga gari weidi sute za di mechi ne ga su ga siri koto nga cha se de nga ruka macha me bari o baru ka haruka nga yara nga harukika ni no me bari di kan kame no ndia ni to de de me bari ka su bori borosin na banna hen ka cha mantam ngana weidi tam kai tago hiji ka tuni tago hije badi yaka to ma hore kai je fotano baya sube hendi non fudina ace hendi ngano baya gun kafu au ban si di fu bambo ngon fu non gunu to de no mo mama chi rio boro biyo iri mene protocol bayo to ba narpe matunu hiji anacin babe babe mo moru me narpe mbere kai bere bo ngo moru nchene nuna sai senni beni ka beniya sorai marka ka ca sai to dir ba aduwa ko fo ban hiji fu ka zanzeno ba lina na ni kur beni ko marsal de na wakati dam har ka kai wati kaza hiji dir ba siriya te an kina no labari wa haifa ba ka ta hijiri kuna da bisa den ka ko hijiri hau an ka ko gono dan ciya ibe na ifa ganna zanin na wendiya sinti ni ngana ma ndama no kurwe fo baba hai we nan kin we ni han na chere agurchen ta derbe ni ngar ma chere se yano bine we di boro ngan na me ya ba ma chere se ngayo na haru to mar sa de hai na gwe be ni ngana chin se hai ka do mbago amal tuntun nun kar kwe togo mar sa hai ka chin ni go na kwe be de ndima chi sem ma filin ye ti banna wallahi an dem sahabi ogono kan na hijete an jan debe gono madina da mai don bo kwe ko hijete wacan debi na kwe be sahabiyo na hijeta su sube sai mahaba mani na hijete ha mozo kargun kparo bo ma hijete annabara kparo le liman ya na hijeri ho irpe ngmen na ba boro su sindi ko ha ha mani na hijeri ho no danja akan da hije gonjon chino danci jinjire beri abara juma beri aben dana cindi ndi denu fo no no hijira ba za su geyu tan de go no madina na hijo an de je tube ka be na bodin na mo je mbara basa basa ngaji hata ma mma ni ka hije te jibili yofa ngabo di bu na ri muse to ifo di nduka du ngacho we che na fo na za ngande bi o o ta de bori ngando na duwa ko wendi ya pom pom an hore nani ma hore nara eh maharan haru de mbiri ngandia <laughs> fama wechero alikuwa walo jinsi bali <laughs> gacha debi chibiro ilba ebuka nan na kwaya yuno ko wendia chenchenu da aba wendia hiji kakana wendia ba wendia guna ngana ana wechene hijan duaka ko idi guna se ngande benna ahayo eh ana ana sabun na haika tari to de ngana hada wallahu ta'ala a'lam de alde mabbe we boro ngisiyonungu dafo ngadinal khairi aman sai sai yokuna al khairi si nungutu tuma ma de na ala kari hunu hunune borfa ya huru nindi de we yori pe ci we laro yo er pe mari sari jabar pe mal no kani alfa ba er goro yo mana hayo me wurise abina hakati boro ya na bongote kal qur'ani ga kan ba hanga ci awo alqur'ani ya yo alqur'ani bongo domin aga qur'ani hallayo yala hayo bara deidei mo kana tutu mojinol ba tutu ase lalle abongo balal qur'ani do mal qur'ani guna kuna amma bahini katte den ka gogal qur'ani yore adaka kuna mamarigan na bongo ami haji de adaba hin kate abongo mamarga nal qur'ana daka kuna wallahi dede no ambongo di teke <laughs> ami haji il nor kwe kwe beri ci al qur'ani sen ni kuna ba innahu la qur'anun karim tila jirmantenu la yamasuhu illa al mutahharun nsudu atatabuke sede wo kayo ngeyo tore ya tila ka to ba ka cinadi de a bara point de divergence a foye diyo ka an cal qur'ani lawhil mahfuz no nga foye cal qur'ani no ala kullin sahaba yo kurpay de consensus te nga di bongo ka boron su bo bara ngono zibi bongo kal qur'ani koto to de ya abine hini kate boroma koto kasi nal wara aci nga ka na bongo te kal qur'an gadi ayini kate boroma koto kasi nal wara ha afo ayin kante nga bongo bongo kusum ka alqur'ani tekeyo ajinde gadi nga bongo bongo di cinzibi da to so ahunu geyo kuna de fu ban na ta ahunu geyo kwa de jana bana di ahunu geyo kuna amal qur'ani ka ga na bongo zakate ke dal qur'an di kere su haridi nana de ka heyo kan nahima na zakamar ga aga nano irin alfafo alwalid ibn rashid asaidan irpe magana hunde ana regil fono kachi regil no ka nara wo ka kura na hini tamba hini ka dinna hay yo hima da nan fefe nga dino nan ma hayo di choro yeti nungu dafo sange ase ka de ngadum ba ka dere yano hay yo na hima da ka ko ba mamarga den nan fefe ji fonga la kar yeti no ka a adum ba ka dere de ya amene o yaran hima ba nahima ayo kan bara mani mani ngana amarga ya abongo bara garu sadi more ngal qur'ani kere bara ri pe mechine meten te ko gaza ko te kere pe mechine ga kan jafo nso bara fo ahuruba ri pe mal no bonkani dadu kanama iltutiyo machase si hunde alqur'ani ka ga gana bongo te kedi kere bere kaye tubi seda abisa ma bongo jisi mangadi bongo tontonu kazemini وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا والله تعالى